Mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa, Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi, mai wakiltar Neja ta Arewa ne ya kawo ƙudurin da ya nemi gwamnatin tarayya ta yi maza maza ta fitar da wasu makudan kuɗaɗe har naira biliyan ɗari uku cikin gaggawa domin a ceto hanyoyin jihar. Sabbi ya ce hanyoyin gwamnatin tarayya sun kai tsawon kilomita dubu talatin da biyu da 'yan kai kuma dukkan su a lalace suke matuƙa. Zan ce a tsakan hanyar akwai inda gaskiya ko yanzu idan an ce motoci su bi wurin ina jin cikin kwana ɗaya biyu in an kai na uku an sa'a a hanyar nan ya bantake kuma bayan haka inda aka riga aka fara gyara ba a gama ba muddin sun fara bi za su je su husa ayyukan da aka yi to hasaran wa kuma ga matsalan samun kuɗi kuma wannan aikin bashi aka ɗauko Ɗaya cikin matafiya da ke yawan bin waɗannan hanyoyi idan zai yi tafiya zuwa jihohin kudancin ƙasar nan ya ƙara jaddada yadda hanyoyin suke yana mai cewa. Da farko sunana Musa Muhammad ni mutumin kaduna ne amma daga kano nake zan je lagos ni direban trailer ne so matsala abin da yake faruwa gaskiya dukiyoyin mutane suna muna yawan asara motoci na faduwa kaga tanki ya faɗi da kaya kwantina ya faɗi da kaya bodi ya bare sakamakon hanya babu kyau to yanzu wannan matsalar ba ma wai iya nan bane yanzu lakwaje su masu nan an kulla hanya bidda an kula hanya makwa an kulla hanya mu a takure muke saboda zagaye ne a wanda ya tashi da Kaduna zai je hanyar Lagos da kai da taso da Kaduna zaka zo nan kafin ka zo nan duka Junction domin wanda ya tashi daga birnin Gwari insha Allah shi wancan ya wuce ta gina direban trailer Musa Muhammad kenan to a lokacin da yake mai da martani akan wannan batun Sanata Sabi Abdullahi ya ce idan ba a yi waɗannan ayyuka a cikin gaggawa ba, to hanyoyin za su gagara biyuwa. Sai an nemi yadda za a samar da wasu hanyoyi domin masu safarar neman arziki su samu biyan bukatun yau da kullum. Tunda hanyar ƙasa ke amfani da ita, ashe ko ya waje ba ƙasa ta gyara hanyoyin nan. don ta rage ma mu mazauna jiha wahalar da muke sha wurin 'yan guntayen kasuwancin da mutane ke yi yanzu ga cikin kwana hudun nan da ya wuce yawanci garuruwan nan da ke tsaka-tsaki inda aka samu wannan matsalolin ba su iya sun yi tafiye su ba kuma ko kana son ka je ka yi zagaye kowane irin zagaye ka je ka yi duk an tattare hanya to ya kenan to shi yasa muka zo muka nemi izini bisa gaggauci da ke cikin wannan al'amari aka kuma ba mu dama muka gabatar da wannan kuduri ah, na cewa lallai wannan matsalan babban matsala ne kuma ya kamata a ɗauki mataki na gaggawa 'yan majalisar dattawan sun nuna alhininsu da yadda hanyoyin suka lalace matuƙa tare da yin kira da a gaggauta kai ɗauki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.